yake ana kuwa a gilla inda muke karatun littafin a shamakin ko wace rana asabar yau asabar sha biyar ga watan jima'a da afirka shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jiran mazan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu tashi babu babin na arba'in da biyar babu mata a cikin kuka da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani shi ne karatun da talatin da dubu بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء طيب اقول لك ان انا كنت في <laughs> shirin na ke nuna waye shirin zai yi cikin jira shirin kada yi gurgun kwanci kayi wani da zaune wani da kokar gina wata yi yi saboda allah ya da wahala shirin da shi da wani ya

أو مقدم رمضان so ɗaya aka azance shi a kan mai wajabci yadda aka wajabta ramadan ya da da yi ya kuma shi shi ne wanda aikin da mu za su yi ke Allah aka aka ana yin shi Allah ya kuma shirye ta ciwo ruwa wurin maza su da sulan aikin da aka yi a karanta hadisi na maulawu da ta kashe maulawu da ya ba ta bauchi yake cewa ku yana gogon ku da aiki abin da za mu za ku iya cewa to da Allah ba zai gaji da kamu da da basira da muka tsosa muka ba muka aiki dan sai mun karanta babu da kana kan karatu da karatu da karatu sun ga cewa yana karatu farkon harkar yana karanta karatu da hadisi

Yi karatu da tafiyar da fitattu shi ya fi girma da daraja kuma yi da sauri shi ya fi yawa shi ya fi yawa ya fi yawan adadi sai ka ba misali cewa kamar wanda yake yin karatu da tafiyar da fitattu amma wanda ya yi daraja da wani taska na da rahami ko kuma yanta bawa mai daraja wara guda shi kuma yin wanda yake yi da sauri da sauri kamar wanda ya kanta ya yi sadakari da wani abin da jama'a ko kuma kanta bayi masu yawa amma yayin da ba su da wake da a abu da ya yi wani wani zai kara za mu tashi babu ma za a fi duka da rasulillahi sallallahu a wa sallam babu da ya zo game da kuka da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake za ka Kunga ga faki da karatun wajen da ke faru da ke faru قال المرسلة بسم الله بسم الله shi ne komai an da suna sai a yi gaibari kuma a kawo hadisai sai da ɗaya cewa ga shi yawa annabi sallallahu ga ku yawa annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin kaza ga yadda yake ne shi da wannan tafsirin kai in kai iya su sai isarin su sai kasance komai ma kana iya fi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka tsari musulmi ko ta ta magana da mako ko inda yake cewa da kawo abubuwa hawa gidan sama Akana da wata takala tsayar misali da a shi ne da da kashi da gidan mutane kan da kalle da aka ce maka aka yi barwa ka waka faru kan da kallon da gefe ne da ne imam nawawi ya ce ga dalilin da hadisi abu ka ce irin waɗannan abubuwan su ka sa ni kai na rayuwa inda yana bibiya da sama da Allah sallallahu za ka samu akwai ba zai sai ibada ba saboda annabi sallallahu alaihi shekara ashirin da uku yayi ana ruwai kowa da gare shi da yadda yake kaza da yadda yake kaza akwai ibada akwai mu'amala ta yau kullum haka yadda kake da yan uwa kake da makwabta kake da kwastomomi na kasuwanci kake da ɗalibai kake da wanda suka girme da ashirin da wanda aka sai ka duk annabi sallallahu alaihi shekara da waɗannan yadda ka shiga gida ka fito ka kwanta ka ci abinci don abubuwan da aka rubuta a gare shi ba da ɗai ba hatta da abubuwan yau da gobe ka taka ce ka tafi in akwai siyasiyar da za ka taka da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam siya a yi ba ko gida a yi kaza kuma yana ko da mafi tafiya wani imam nawawi ya yi wani da ba da su to yau kuma za mu yi karatu a cikin wannan littafin game da kukan annabi sallallahu ya annabi sallallahu yake kuka sannan kuma da wani lokaci da wani lokaci yake kuka kuma ya ya akwai yake kuka إمام الترمذي يأتي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عباد بن المبارك عن حماد بن سلمة عن صادق عن المنصف وابن عبد الله الشقيق عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الشقيق يتنازل عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أن يصلي أن يصلي ولجوفه أنيس a ciki ne kana jin wani sauki ka ajiye mai mirjali kamar ta tafasar tukunya na hasa tukunya da wuta tana ta tafasa da yadda take haka yake wadda sautin jiran duka da kuka wata ne sai na kuka amma ba ya daga murya da shi ba yana goda amma ana ji ne yana fitowa daga daga ciki ne kaga alifin ya nuna alifin na kuka wayo yaushe ke kuka ya kuka yana sallah baka ana kuka yi kana sallah kuka yana fata sallah kuma ya fata sallah kuka ya kasu kashi biyu kukan tsoron Allah ba ya fata sallah misali mutum ya shiga sallah ana karanta Qur'ani kana tadabburin ahwal yawm al-qiyama yana kuka ya shiga sallah ya ya ya shiga sallah yana tunanin wace wato wace gaban Allah to yana kuka kuka ko sauti yana fitowa da yana jin sauti kamar sautin tukunya tana tana tabbata ba ya kai ba amma in sun zama wurin duniya yana fitowa wani daga ya fashe ka kafin da sannan sai kai kuka sauti ya ce mm, ba ba ba cikin sallah sauti ne magana ce magana tana kai za ka kuka ma sun kasa ta shiga shi biyu kuka don tsoron Allah kuka don tsoron lafiya kuka da wanda yana halatta cikin sallah kuma ba ya kare sallah kuma ba an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan suka amma kuka don wani abu na duniya da kake alaka da sallah ko da ka shigo sallah ka hasala ko da ka shigo sallah a haka da ka abubuwa da duniya suka yi maka yawa ko ka kwashe da kuka to in sauki ya ga wani sallah ka ta kai saboda kai wata magana cikin sallah wanda ke ba a wata magana ba a wani cikin sallah mun fahimta ko sai ah, shi ne hadisi قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ, أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري أقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال ورأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان إمام مسلم ذلك حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان مجيء الحديث da ya wuce a nan sassarar ɗaya daga cikin dalilan da yake kuka shi idan yana sallah ko idan yana sallah yana gana da ubangiji ne ke kuka a kan haka su ga wani dalili na an yi حدثنا an عن الاعمش an ابراهيم عن عزيزة عن wasu الله da مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni injili ibn mas'ud ikra alayya karanta alqur'ani ana wasu sallallahu mm. annabi sai ka karanta mai alqur'ani qala abu sai ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil in karanta ma ko kai aka saukar ma ake <laughs> aka saukar ba ko aka karanta ba qala sai ce inni uhibbu an asma'a min ina son an asma a min gari ina son in ji nima daga wani ni an ka sauka kan ba ke karanta mu amma ni ma ina so wani ya karanta injiya akwai gani wani ya karanta ƙwararri kana ji daga karanta da wani ya karanta kana ji mafilala an tambaye ba daga karanta da wani ya karanta kana ji mafilala ya ce wanda ya fi sa tsoron Allah wanda ya fi sa tsoron Allah da kushi don in kana biya ana karanta masu sa karatun Qur'ani cikin mota cikin gida cikin shago suna da sallah da girma ya kasance suna sawa suna bibiya sai ya kasance kana samun lada kai ba ko kuma da kun mai da hankali ki rubuce da yasa ta tsoron Allah kuma ga ka yi da kasance ga damuwa da ka sa Qur'ani ya fi shi da duba da kuma da sauransu don haka annabi sosai na so a karanta mai ya ji shi daga wani fabara su wata nisa sai karanta su wata nisa har ta balabtu أنزل إليه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تهمدان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سنة هوائي saboda aya ta kuma ina jina kulli ummatin bi shahidin ya za a yi idan kowace al'umma muka zo mata da mai shaidu wata kusa kuma aka zo a kira annabinta a ce ka isar ɗaya eh, na isar aga idan shaidu a kansu in ba ku ji shi ba wajina bisa alama wulani shahida kai kuma ku zo maka da waɗannan mutanen makka kai shaidu a kansu tausan su ya kama a sallallahu alaihi wasallam da shi juna za a auna su su kenan cikin wannan ya kama annabi sallallahu alaihi ya da saboda ba su imanin da shi ba ba su karba ba in an zo zai shaidu shi kuma ya yi suwa da an tambaye shi ya ce ya suwa ya yanke mutunta za ka annabi sallallahu alaihi ya kai yi yakan yi a ah, kuka kuma da jin tausan wasu al'umma yanzu ba ka kafare ne mutanen makka ne amma yana jin tausan cewa da shaidu ne za a sa su da cewa ya san musu ya san musu da ko irin da ke fassara da malamai suka wani ayat sun ce fassara mafi yake fassara mafi karfi saboda haka akwai akwai tausayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin halin da yake kuka yana kuka da aka karanta mai Qur'ani yana kuka saboda tausayin wasu al'umma na farko yana kuka yana sallah kuka na shi tsoron Allah na tsakanin ne da Allah yana ganawa da Allah sannan na kuka yana kuka don sai tausayin wasu al'umma yana kuka don jin cewa za a sai ranar alkiyama ya yi shaidu alaha kurani ga waɗanda mutane makka ya kasance ya yi shaidu a kan su cewa su bi shi ba za ka yana bin sauke da shaidu ne za a saka su wuta sai a ga idanun suna hawaye suna zubar da hawaye قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا انكسفا فابدأوا إلى ذكر الله إمام الذي حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أباس بن عن أبيه عن عبد الله بن أمري قال إن كتفت الشمس يوما على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد العاص رضي الله عنه يكي وترانا رانا تاي بسوتي a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum su ta rana ko an ce ce ce Allahumma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sallu ya sallu ya sallu salatu salatu kusuhu hatta lam yakad ka har sai da zai yi kamar ba zai yi rukuki ba wajen wace ya kawai ta tsayuwa yana ta karatu da wasu musu zai karanta bakara ba ya ta karatu har kuma ba zai yi rukuki ba sun maraka na yi rukuki yadda ya a rukuki hatta lam yakad yarka ko ba a tsaro har muka yi tsammanin ba zai ma ta da rukukin ba ya ta yana rukuki sun fara ma'ara ta sannan ya tsaro da kai da yi sannan ya kan an yi yasjuda kamar ba zai yi sujuda ba saboda dade wanda ya tsaye sun masa jada na ya yi sujuda wannan da kai an yi an fara ta kamar ba zai yi kai daga sujuda ba saboda dade ba sun mara fara ta mutu ne ya kuma kai da yi wannan da kan an yi sujuda kamar ba zai koma sujuda ba sun masa jada na ya koma sujuda wannan da kan an yi fara ta kamar ba zai kafa daga sujuda ba wanda ana yanzu kuwa ya fi ya dinga zuwa ta kashe kamar da ya zo a wata ribaya ya kundu kuf ya dinga cewa kuf yana tofawa yana kuka zuwa ta kashe wa yakulu yana cewa mabdi alanna ibni allatu azibahu wa'ada fihi Allah ba kai ni alqawli cewa ba za ka alantar da su ba a cikin cikin su mhm. wa ma ka da zawu wa anta wa ma ka da zawu wa hu yastaqbilu Allah ba kai ni alqawli wa za ka alantar da su ba ألم تأتي أن تؤدبهم وهم يستطيعون غفانا الكوري وذاك أن تبدأ سوسنا الاستغفار ونحن نستغفرك يا الله كمنا الاستغفار وصلى لك أجيب صلى لك أجيب in falamma ballara a cikin jalaki shamsu lokacin da rirar da ajin sai rana aka kurege mace sai ta kurege ta dawo daidai in ba ta sa ya ga yin musu rana ya ga rana ta yi musu sai shi da jin tsoro kada ya kasance an azabtar da jama'a kai da haka yanzu wani abu da zai cewa ana wasu fi kimiyya tana nuna za a yi an ana sanin ma za a yi ba wani abu bane ba wani alama ba don za a san za a yi abu zai nuna cewa ba alama ba ce ta Allah ya yi shi yanzu misali mutum da ke da wata rashin lafiya mai tsanani da likitoci kina kansa ta ta wani lafiya sun san zai za su ce wurin ba zai kai wata ɗaya ba kana yi yawa zai zai kai wata ɗaya ba ya ta kuma da cikin mutuwa ta wata mutane tsoron Allah wata cikin lahira inda da suke sun fati zai mutu mutum da shi da gudu gaban trailer ta zo sai ta kawai shi mutu ba kuma ya kai wannan trailer ta mutu zai mutu to dai an san cewa in ne abu kaza zai mutu ya iya zama aya Allah ba aya Allah ne alamu ne na cewa ga mutuwa ta hau ya ga ta fara nisa da tsoron Allah ko da an san tabbas ko da bindi da wani doka ya halalla an san an ka ɗauki bindi an halba ba mun san kai da shi dan an ɗauki bindi da an halba mai da kai ya mutu sai ka ba fara alamun tsoron Allah ya aiki kamar mutuwa ma ta samu tsoron Allah ba tunda an san zai wanda an san tabbas cewa in an yi abu kaza ko lokaci da za a samu su shan bai hana kasance aya ce ta Allah bai hana kasance alamu ne wanda zai sa a tsoron Allah zaka a cikin sai ji tsoron cewa kada a azabtar da al'umma sai kada a azabtar da al'umma sai da haka sai a nufin tsoron tashi ya yi sallah ya addu'a yana gama raka a duk sai ita ce rana ta kura ne don ka koyar ko gobe koyar ko gobe rana ta yi musulunci ko a zuwa ta musulunci za a tashi a yi sallah za a tashi a yi sallah ai an san da ta yi musulunci kaza ga watan kaza an san za ta yi musulunci kaza kaza kaza kaza kuma zuci zai jari lokacin kaza za ka yi musulunci karfe kaza ya jaye lokaci kaza babu matsala in kai kusurfi lokaci kaza jaye lokaci kaza wa ya ka kai Allah ya yi da Allah sai aka shi ayi da mai kura a yanzu ba an sa ana ruwa ba a san Allah kalla ko ko ka a ruwa ba ka yi shi saboda ko ka san cewa da ruwa sai a ce a su da aka ruwa ba ba to akwai wanda shi kuma yau da gobe da wani irin kimiyya ke ka haɗa hadarin ina ta gane hadari da karuwa ina ta gane wani hadari da alama wasu ba zai to kawai don kawai mutum na gane hadari da karuwa ya yi ma ta ta ba matsala bane ba wata ayar da Allah ba za a ce mutum da bi public life ba ko kuma su cewa ni da za ka yi wa wani cikin kimiyya ya kai za ka yi wa kan da kaza za ka yi karfe kaza duk sanin wannan sai ana ya san wani ruwan zai Allah ya yi ruwa kuma alama ce ta Allah kuma ni'ima ce ta Allah kuma Allah ya cinta a gode gano wani abubuwan da kimiyya ta ganowa an taɓa imanin ka ganowa ne aka yi yadda aka yi kaza ba cewa aka yi wannan da suka gano suka yi ba mutum ta lokacin da rana ta kusurci in kana so ka gane bambancin guda biyu lokacin da rana ta kusurci sai a bari a bari a bibi a bari a bibi a wani komai cewa ta za ka da lokaci ka za lokaci ka da rana za ka da kusurci to ina so ka gane bambancin iko Allah da wannan ilimin sai kace da Allah ka dage hagu suna dage hagu ne ba su dage hagu ne wannan kawai sun san wannan lokacin ne ranar da su ne ruwan sama sai a ce ai aiki biya ta ci gaba za a bada mun da za a yi ruwa gobe to in an ci za a yi wani Allah ka dage su da gobe kuma da gaba da dage da mana a bai da mana nan to Allah ka dage su ke azu kana ba babu wanda ka iya wannan rashin iyawa iyawa shi ne ikon Allah amma sanin cewa wasu tabubba da Allah ya gobe ya Allah nuna bayar da hayakin duniya ba su hana a cewa da ko Allah ba su hana a cewa sai ka ɗauki bindiga ka aljin da zai yi ba ya hana a ce kaga yi ko kaga alwuri ba ka za yi muri ta tsara karbiya da zai yi wani biyu sai kawo su a kai sai shi kira ya ga wani ya ya kaka shi da ya kawo daya ana sanin Allah ya ce bi shan sinin da shi ke ba a ce ya sanin ba zai ba ku yi tallafi to koya kuma da jirgin ai cikin na adalci kada a Najeriya za a yi shi sha biyar ga watan Oktoba da kuma kika da zuwa da kika da zai fara sai kika Allah kai shi sha shi da Oktoba abu da ya kai shi shi da Oktoba don ka kamar mace a ce ga EDB ko EDB a cikin mutuwa ko a ce ga ga ga ga ta haihuwa ba shi ke sa ran cewa cike ka san komai gare shi ba sai Allah ya san min sa wa yuzuru bayka wa ya'lamu ma fil an Allah shi ke sa a cikin mahaifa sai likita yi ba sai ce a aika miji ne kuma za a haifai za a rabai sha tara da watan Disamba kuma sai kan namiji ya haifi sha tara da watan Disamba to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi kuma yumahu bi arba'i bi kadar rizqi likita ya faɗi cewa mai kuɗi da kuma da zai ya wa ajalin sanar da mutane ga daga shekara ta cikin kan gari wa amalin haka ya wani likita mai zama kola ya faɗi aiki da zai iya nema ce profession yi wa da amsa ya zai da ya kani shi an da ya wani ya hanza wajen ana shekaru shi ya sa wani abu ya gani ya abubuwa aka kai ana iya gane kaza a gane kan kada waɗannan abubuwan suna tafiya da imanin waɗanda ba su san ikon Allah ba ba san da yake bambanci tsakanin aikin da Allah ta yi ba da abin da ya koya ba wani na sanin wani abu cikin abin da aikin Allah ne za ka kafin za a yi kasu sai ya zan cewa tunda ba ka iya sa a yi su kenan ba ka iya sa a hana shi ba ka iya rage shi da minti daya ba ka iya rage shi da tabbata kawai ka san za a yi shi zan wani da nuna bai rage kudurar Allah da ikon Allah ba da cewa aya ce ta Allah ba lokacin da mai kusa wani hadisi cikin bukari da musulun da sauransu bi ta karanta shi abu da da sauransu lokacin da aka yi daidai da yadda ba na ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ko Ibrahim to larabawa suna da canci a lokacin jahiliya suna da musulunci yanzu kanin jahiliya kanin zuwa ci lokacin jahiliya akwai sharafi game da fusuku shafi da suke kafa wasu suka yi fusuku musulunci ya zo da bayan turawa su zo da duk akwai wani ayoyi ne na Allah to amma su yan kasance suna canwa da cewa har da wani babban ya mutu ne sannan ko da aka yi wani babba sai daidai da ran da karnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya Ibrahim zaka da annabi sallallahu alaihi ya gama sallah sai ya hutuba cikin hutuba sai ya kira da tauhidi إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله da wata da rana da wata ayoyi biyu da cikin ayoyin Allah na yi rikin imanu ne mafi ajin wala ne a yaki ne ba su sufi saboda mutuwa wani ko kuma haihuwa wani ajiyar kasafa idan kuma sun yi sufi famsa su ila Allah sallah da istighfar da ambaton Allah ina fata mun fahimci ko ka yi yanzu ya ne da annabi Allah annabi ya rasu to amma kuma ba don shi rana ke yi su ba ya yi ne sun san rana da su shi ba don su yi su ba rana ma bai wace ta Allah tana kusufi lokacin da Allah ya yi kusufi ko da sun zo ofishin biyo ya kawo ne wa ke biyo ofishin Allah ne wace sa ranar tana juyawa wace sa ranar tana tsaye wace sa ce tana duwafe aiki ne na Allah ba ka don ka gano wani abu cikin aikin Allah ba ya sa a jin gina maka wannan aikin kuma wani abu ya rage maka imani sai ma sai ya ƙara maka imani da imani da za ka ta abin sun sanar da yi wannan ya ce kuma sai ta ce bai je wa a kan shi sallah ta ibrahim saboda ya shagala da lamarin al'umma ya ba da shi aka jasa mai sallah shi kuma ya tsaya ya yi sallah da su wani hadisi yana da shikali ko bai da a martani akwai shikali na ingantacce ne amma na ingantacce ba na ingantacce da cikin islami ne mai matsala ce a tsabin isra'i a sanda cikin islami ne wannan hadisi da illolin guda biyu na farko cikin islami ne da a a ajiyar matsala ta yi ya yi kirkirari da ya kirkirari a suka da suka wanda suka ji da suka an shira ya masu duka akwai game da shi wanda an mutumin kirki ya da har da ajiyi ne ana karɓa su wanda zai ba mu cikin kirki ba ko ba ajiyi ba ne ko bai har da ba a kasar da jirgin ya kasa samun sai wanda yake zaɓi fai da wanda ake gantattu kuma kowa ya gani ya ji daga wani to shi a misali daga farko shi da farko rayuwa ne na shi ne mutumin kirki ba da samun shi rashin kirki ba amma daga farko rayuwa ne yana da har da. daga bayan harda ta kinsu bai yi so duk wanda ya ji hadisi da gare shi daga farko farko su ana taɓa hadisi duk wanda ya ta daga baya bayan rashin lafiya ta same shi ya hada da ta zube to ba fara taɓa wai da suka karɓi hadisi da gare shi ta ya karɓi lafi wanda ake da ittifaqi a kan su mutum biyu ne kawai na hajjar da kuma su kaji sauri su yi kadai akwai hamad bin zai akwai hamad bin karama su ma ana kawo su amma hamad bin karama shi ya zai da gare shi ta iya da lafi ya ji kuma bayan ya yi ikhtilafi sauran duk wanda ya wato da ya ita ce wa'annan guda hudu ba ne su gane su sauye su gane amma da kamar kalma amma da su zai su duk ya ji gare shi bayan haka ya yi ikhtilafi za ka cikin kwayar wato yau cikin wajen ya wato daga yanzu bin sare ko wato da gare shi

don haka za mu ce ya yi ganta jumlatar tun da akwai riwaya akwai riwaya in musa imam muhammad da musulman da sauri daga afa abin zari mun fahimta afa abin zari ba ya yi ba afa abin zari ce da na biyu cikin matan ne ba akwai cikin matan ne ya nuna annabi sassana ya yi kuɗi guda ya yi kuma ba haka ba salatul kusu rufu ina ga yi biyu kuɗi biyu gare da su da kowace raka saboda haka wannan ma a hakan ne sha biyu amma an ana tafiyar da su domin su abuwa da suka rubu islami ya danganta sai a ce amma siffar sallar jiya ne don ka illa illa a shi tana da wahalar sani cikin ilmin musulun ale ba kowace illa ba ce sai sa hadisi ya zama ba ilmi sai illa ta zama ƙadiya da suka wani ne ilmi da biyu cikin islami ne wannan a bin sa'e kuma jami'in hamadu ban ya ruwaito gare shi kuma da shi da mutanen basara in ka in ba hamadu da sarara ba mutanen basara sun ruwaito da gare shi ne bayan ya yi kula za ka illa ce amma an same shi wani wuri siyar da sauri ya ruwaito shi daga a bin sa'e wani wani illa ta hau na biyu wata illa rubuni da juda ce sai mu ce bai ruwaito bai ruwaito rubuni da ya bane yanzu mun karanta da kuma illa tana da fa'ida yanzu mun karanta da kuma shi sole a gida wanda mun karanta a gida kabbara a lokacin idi an ruwaito annabi kiyaye wannan magana da ke mafi da kyawu an ruwaito annabi sallallahu wani lokaci yana sallan idi yana kabbara uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya fara karanta an ruwaito yana kabbara biyar an ruwaito yana kabbara bakwai haka a farko to waɗannan duk sai a ce umuman hadisan kabbara sun inganta annabi na kambara. duk da akwai akwai illoli cikin su cikin isnadin su to sai a ce zai yi wata shekara ya yi kambara ba. so da ya ka ibi wata shekara ya yi kabbara biyar wata shekara ya yi kabbara bakwai annaban ne ya tabbata da kabbara kun ga ake shiga da nan ko salatu kusu ita wani karkace da kusu sunan da abu da. hadisai da yawa suka wasu sunan da abu da. wasu siffanta annabi ya yi rukuni biyu su juda biyu wasu su siffanta annabi ya yi rukuni ɗaya juda biyu to ita ma za ka sha wani lokaci wani lokaci a saboda su ɗaya aka samu ya sami su kun mai tsammanci ba ko da yawa da ke suka rubuta a wani lokaci wani lokaci ba Ji ba ake ba shi ka sha'ar fa'idar sani illa hadisi fara fa'idar tattara hanyoyin hadisi ga ka salatul kusur duk a jikin da suka zo suna magana an yi hukumi ɗaya wasu sa suna musulun da sai mu ce su ko dai ya yi ko kuma da ruwaye ya aita ga rukuni ɗaya amma abin da ya tabbata cikin bukari da musulun shi ne rukuni biyu su juda da kowace raka ba tare da dole ta da hadisan zo kai ba kawai shi ta wani da ke dole yanzu ga wannan hadisi illa cikin matan illa cikin islami amma su ta ga da hadisi ne ingantacce saboda mai saboda mahallin bai ingantacce ne saboda da wacce ba ta a raunana wasu jumloli da suka jinci ba ina fatan mun fahimta ko قال حدثنا محمود بن فجعل يعني busawa yana kuka ta zo cikin kuka yana so kuka yana kuka don cikin dalilin da ke sa an sun sama ya kuka akwai jin tsoron azaba ta aukan ma al'umma ne rahama da jin tsoron al'umma yana sa ya kuka haka mutunta cewa jin tsoron Allah cikin sallah yake ji kuka ko mu da jin tausayi mai da ayar kasuwa cikin al'umma da yana sa ya kuka da na jin tsoron yanzu halaka a ranar duniya wancan lahira wannan kuma a duniya bai da tsira sa ya kuka قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضيه واحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاهت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل الإمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا سفيان عن أبا بن يعني duka ce zai fito a ga wannan isnadin shi ma ya kamata ya zama barkiti amma saboda Sufyan shi shi yanzu ya tsira ko ana fara misali an ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhu qala akala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnatan Abdullahi a yake annabi sallallahu ya rike wata tsiyashi wadda yake ran tana fita fasta wala ha ta an yi rufe ta biki ne ko ba amma bai da yadda sai ya sanya ta a gaban shi ya aje ta gaban shi kuma ta wani bai da yadda sai ta rasu tana nan gaban shi wasawar ummu aiman sai ummu aiman ta aza kuka ta aza boda wata ce ummu aiman wata ce ummu aiman na Ummu Aiman ita ce mahaifiyar Usama bin Zaid, ita ce matar Zaid da bin Harisa. Ita ce ita ma bai wace shi da an ta sayar gare ta ya tsanta ta, shi ma zai hada su aure su tare Usama. Ita ce Ummu Aiman, ita ta da Fakana ce ya ce ya ce yi ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya ce ya sannan ya ce wani kina kuka ga man annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala alaqtu araka da take ke ba da a araka kuka ba umma ana da gida ce ummu aiman usama zaid ali bin abi talib barira wanda in gida ne ba ko wani abu ya kawo cikin gidan abin da yake abuwa cikin gidan sai ka ji an ce da zaid da ali bin abi talib da da da ummu aiman da usama da barira su mafi yawa ana rubaito su su ɗan cikin gida ne ba da alfa ana su ne hidiman gida ne an da su waɗanda ɗan gida ne su waɗanda ɗan gida ne alibi na da ɗan cikin gida ne sannan in mu aina da ɗan gida ne yanzu yanzu duk waɗanda da fari ba ba su cin zarta kuma ba gida ba yanzu yanzu in mu aina ba ta cin zarta zai ce ni an riƙa ba ya cin zarta ko sadaka sama bin zai bai da Ali bin Abi Talib su su wadannan ɗan cikin gida ne su annabi shawara da su kuma wata matsala ta zo su ka sani abinda a cikin gida na cikin gida ya shiga ya ta ya ta min karanta lokacin da mata ce ce ya wuce wata ko ko mai kai kuma a cikin kullu shay'in hatta bai da wata ta arziki in kana shiga cikin kuna da kaji annabi sallallahu da mata da so ba a gaya musu haka irin wanda da gida ya ba sai kuma kowa yana neman shiga da ba yin ne daya yana izini na biyu shigo to su da su ake tattaunawa su ake dokar ake dokar mataki kamar lokacin da kisan na Aisha su a da kira su ne a ya kira ajabin abin ya kira jirgin ƙarfi ya kira barura wanda kan cikin gida ne da an da sassan to mu ai mai ta aka kuka ta ta ta kira kuka ga wa'annan sun tauna ta ta ce alam su ara ka san ki kai ala da kan na kuka ba ala kin yi to abki yake ni ba kuka da ni ba inna ma hi rahma ni to ne saboda dai bambanci shi hawa ya yi da kuma kuka da kuka ta kallon kuka ba dan ka shiga wannan da keke ada kuka ke ada kuka ni kuma hawaye ne rahama ce inna mu'mina bi kulli shay'in ala kulli hal sai ta shi mu'mini ko wani hali ne ke a cikin kun yadda ko ku yadda ba kun yadda ko ku yadda ba shi mu'mini ko wani hali wani ya ce a cikin shi ko Allah sai a gaba kai ka kai da wasu tayi ka kana ta gode wa kawai da ilaha illallah bi bi ala kulli hal shi mu'mini ko wani hali yake ciki to yana da alheri sai ka tunna na ka tun zakun bai jambai ana cire rai ne da ina cikin cire rai ka tambaya jiki da ke maka alhamdulillah wa alhamdulillah alhamdulillah in kuma aka ci baya ka sake ba alhamdulillah sama ba ki ba duk mutum da ke kuka kawai ya kada cewa alhamdulillah ba amma dai in mutum ne duk an da kake shi ya jiki ya kada shi alhamdulillah zai rabuwa da alhamdulillah kuma da ko ana rai ne zai Allah don haka haka mun je da haka mun ne da ta alheri a kowane hali yake daga da ina da raka abinci na da yau amma imani yana haɗuwa da Allah kana ba zai abin samun sabbi ba amma sosai suna mota ta aka samu wanda da ke so tsohuwan na nan ko mashin na nan ko kafafun na nan da ke tafiya a kan da na kodo shi na samun dalilai da yawa da zai sa bude ma Allah wani ya rasa jiya ya fi kuɗi wani ya rasa shekarun jiya ya fi hali wani ya rasa shekarun jiya ya fi digiri wani ya rasa ya fi kaza amma ni ga ina da rai da haka alhamdulillah don haka ɗan annabi sai yana kuka da domin tausayi wajen fitar rai sai abin sassa ne ya fi kuka Ko kowane hadisi shi yana da wani illa wanda ya mana ita a cikin martanin Allah ta ma laifin ajiya a cikin martanin ita ce kama ta kiwaye bayyana ya da dai sai ya yi wani mutu tana hannun a nan an bata mutu ba wani lokaci an haɗa samun dogon kuma da ta sa'adar da ya aikata ajiyar ta yi ke ta da rai ne wannan kukar bayan ya zama da kuka yanayin ta ji dama ba ta rasu ba sai bayan rasuwa an mutu sallallahu umaima ce ya zaina ya a abu a ne wani za ka bata mutu ba a wannan rashin lafiyar amma ta yi dogon suman da ke da kowa ya kaza a mutum sai da annabi da aka aiko mai aiki zai zuwa zai da take sai ya tuhu da kai da ya tuhu da kai ne sannan ya ga wani kokarin haka amma a shi da suwa ne ba na rasuwa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان إمام إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مفعول شو النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان بن مفعول وهو ميت alhali Usman ya rasu lokacin ruwa ya fi annabi na kuka au ƙara ko kuma cewa ayyamu tuwa ƙari ta idan buraqani cewa idanun suna jihar da hawa bare kuma ne mafhum dan uwa amma ko ko da wa. cewa an shayar da su tare da su sai suka yanzu ya sa kai gaban ne na abu ne ya ko gaban kowa ne ya sa babban dutse da sai da aka yi aka yi ko kai kwari ya fara zane daga hannuwa ne duhu ya ce ya alama abuwa a fi wa a zuru wa adbar ilaihi a ah, da ce domin yin san abalunai in tauri wasu kusa da shi kuma ya kasance ziyartai to wannan ziyar da su ne a nan ta sayar sun buntai Usman bin Mafun annabi ya rubuta bayan da zaka yana halarta a sun bunci mamaci bayan ya rasu wala an sayar da wasu buntai abubakar ta ce ko haka yana halatta a sumbunci mamaci bayan ya rasu sumbunta nan ba su cikin al'adar ko ba su cikin al'adar amma dai ba da yi ba ke daidai ne wanda ajin sassa ya da har mamaci yana nan sassa ya yi kawai wani magana a ƙaramin kado ya ce ina ina ji tsoron allah ya iske a nan na sumbunta har da zai duk kuna sun gunta yara a kan yara gun ba taba sun gunta kowa ba ta daga ce zaki ce wa Allah ya ce rahama da ta zuciyarka idan ba ka ji don haka ana sumbuntan masu rai ana sumbuntan mamata wannan al'ada ce in ba mu ji ba mu ji ta matsayin al'ada amma ba shi ta ba daidai ba ne abin da ya tabbata annabi sassarama ya yi annabi sassarama an yi gaban shi annabi sassarama ya tabbatar ita kuma sai alƙarin ya yi hawaye ya yi kuka saboda rasuwar Usman bin Mas'ud Zaid قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر رأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها إمام الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا قليل بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم muhalicci gawa wata tsiya cikin iyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun ala kabri annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan kabarinta fara aitu ainihi tadma'ani sun ga idanun guda suna hawaye فقال سيك أتيكم رجل لم da الليلة شنكم أكو من مسلم بي سابدا يا ليني بشير الجري أولا أرسلها سأرسلها يكي أنا ya ce ni ne ba da wata alamun ta ce izir ka sauka wadda kada ta yi kabri ha sai a ce ya tafi cikin kabari wanda ta yi ta alamun suna kun mutu kun ce matar Uthman bin Affan radiyallahu anhu da ga tsara su sai aka sauke annabi sallallahu alaihi wasallam har shayi sai wa aitu ainai tadma'aru nigga idanuwa ne guda suna zubar da hawaye kai na halatta a zubar da hawaye da kuma mutuwa ba raki ba da rahama ce da ana ke cikin zukatan bayan shi yin kukan ya fi rashin yin kukan falala da lada akwai ba da malamai ke ke tsunawa idan aka wa mutum rasuwa da ya yi duka da kai ya yi kuka wa kilala akwai hadisi mahaifiyar anas bin malik lokacin da ɗansu ya rasu ta kasance ba ta yi kuka ba kuma aka rawaito shi a matsayin ƙarfin halinta da matsayin ƙoƙarinta sai a kawo ciko da kuka da rashin kukan wajen kawai wani inganci kukan shi yanzu fi saboda ita da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kiyaye murjiha ya samu abin da an zarta suna shi ya yi ko ana rinjayar da shi kuna kan ba da wani da wani abu kuncin wannan wanda an rinjayar da shi a kai shi a nan karfarar shi. na abin ya aikin hajji hasan aikin hajji jita ai aikin hajji ne ne ne ne ne ne magana aiki haka a nan kuma sallam na ya yi a abin hawa ya yi tawafi a abin hawa yanzu da mutum ya yi tawafi a kan abin hawa da mutum ya yi tawafi a da abin hawa ya yi tawafi za ku sa yi abin hawa ya zai yi a gona Thank eh hasan kamar sallah cikin dare da zai wuce wasu abubuwan sha ɗaya hasan zuwa sha cikin ramadan na kamar karatu da ke da akwai su da yawa amma akwai wanda ke su shahara kai wannan shi inda ya yi ta nan aka yi nan tafi abin da muke magana yanzu kai wannan wannan misali shi ne shi ba sabanin wa'annan kamar yanzu cewa jaliman da na ya wajen farala in an yi diba hadisai gaba ɗaya hadisan ladan ya yi farala sun fi yawa hadisai masu nuna farala farala na ladan sun fi yawa to idan ka samu na liman limanci annabi yi ba lalanci ba limanci abubakar yayi ba lalanci ba limanci umar yi ba lalanci ba limanci usman yi ba lalanci ba limanci ali yi ba lalanci ba ya da shi kasancewa annabi da kula ba gaba ɗaya limanci su kai ba lalanci ba jira inda ke da banki ba wani shi da zai amma ba kace a kawo falala da nabi ce wa kan falalar bai ko suka zo sai a da da ni ne kaga ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuka idan idan rasuwa ko su bari mu karanta zafin ma'arun da ibn kayyim ya yi tafsirin tafsirin abubuwa karanta da sauƙi ko sadara uku magana ce mai kyau tana cikin zafin ma'arun jallabi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shidda har zuwa ɗari da saba'in da takwas mujallabi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shidda da bakwai da takwas magana ce mai kyau da nake so kowane ku ya yi karanta ta ya amma ba zan karanta duka ba zan da wasu sararori kawai ya wa amma bukamu sallallahu alaihi wa sallam sallam amma dukkan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kana min ba yake kamar dariya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake lam yakun bi shahidin bai kasance yana koda ya daga murya yana kuka ba wa rabbi sautin da daga murya kama lam yakun ba ba kuhu bi kansa kamar da dariya ce ba ta rinka tawa yake ولكن كانت تذهب أيام حتى تهملا har ya bai kasance idanunai suna cika da galla da karara wa yusmaku li sararihi azizun kuma ana jin sautin kuka a girgirje shi wa kana bukawa buka da rahmatan lil mayyit ba kukan shi ka kasancewa wani lokaci jin tausayin mamaci kamar da ga yi sun ce Muhammad bin Mas'ud

wani lokacin kuma inda saurari alƙur'an mai da shi daga abdullahi da su wa huwa bukatun kiyami wa mahabba shi wa wanda kukan da yake kukan shauƙin haɗuwa da Allah ne yana sabbin Qur'ani da kukan son Allah da kukan girmama Allah wa musamman lil khawfi wal khashya zaka kukan yana tare da tsoron Allah da kushi sai ya kawo wa ya kawowa abubuwa da yawa har shafi da za ka annabi sallallahu yake suka saboda waɗannan dalilan da muka faɗi in ka saki ne zuwa in ce ka faɗi dalilai guda ko biyar wai da annabi sallallahu yake kuka saboda su sai ka faɗi kowanne yare je yana kuka saboda in yana sallah yana kuka idan aka karanta mai qur'ani ko da Allah da rubuta in karanta mai qur'ani ya kuka yana kuka don ji tsoron al'umma da kuma yana magana a karanta mai qur'ani da kawo ga kai da jina misali kuma kin shi mu ina bi kada ha da shahida yana kuka ah, domin jin tausayin al'umma sai kuma yaje lokacin da aka su ku shan ya aka da su za a yana kuka domin jin eh, tausayin mamaci kuma da yake kuma bin marhum da kuma umar kulsum da kuma mai ba shi ke nan sha'ala to a ɗin jere nan za mu zara nan jere ala ba mu zara kuskure ala shafi cikin tukatun da shafi cikin da ta tukatun ba ta fa akwai tambaya ba kuma ga mana da ko alhaji alhaji kuma da wuce alhaji malam murtala cikin sau busau eh, shi ba tare shi yana da ilimi amma da kuma sai da shi suwa ya kai so wai kasa amma kuma yana da kuma kuma na kasuwa ne ya rahmatullahi ya bari da yana da majalisa da kasuwa kuma ya kawo da ziyara ya bi kai na da shekaru ban haɗe da shi ba ina da tsaya da sau wannan kuma da ba ka miki biyu zuwa uku kalma ɗaya ko biyu fa da za ku ba ah. <laughs> kalma ɗaya ko biyu kawai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 ina gabanar ita ko ina yana da falla a kaina hatta da ittihadin mu na sokoto tarbi zamfara don duk lokacin shi ke jagoranci na haka gaskiya babban abin da ya burge tsakan da Allah na zo ne domin in saurari karatu kuma tsayawar da ni nan ya kara mani wani shauki sai ni ga kamar ina gaban shi wallahi yan uwa ina ƙara ƙarfafa ɗalibai cewa sheikh dr jabir wallahi wata aya ce wata baiwa ce daga Allah don haka Allah ya haɗe mace manyan ni'imomi don haka ina kira da dukkan 'yan uwa cewa don Allah ku dage kada ku bar darasi ɗaya ya wuce